Uh, Assalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech inda muke kawo muku duk sabuwar ci gaba ta fannin technology ta da online businesses idan wannan shine farkon zuwa tasha ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karara a cikin wannan bidiyon zan gwada ma kowa yadda za ka samu katin waya kyauta a cikin wannan application din mai suna Gigi kowa da ya san Gigi application application ne wanda suke kama a ce shopping application ne suna sai da abubuwa irin su motoci irin su har gidaje kwamfutoci wayoyi da dai sauransu so bayan nan wurin shine suke bada irin kama a ce kyauta suke dan bada gift wanda kuma a mutum lafiya lo zaka iya da shi ba tare da wani bata lokaci ba kamar yadda kuke gani nan wurin zaku ga cewa akwai trend akwai vehicles akwai properties akwai phone and tablet akwai electronics akwai home and garden akwai health and beauty akwai fashion akwai hobbits art akwai skin works da sauransu cb so za ka ga cewa gaskiya wannan application din suna da abubuwa da dama to amma dai mutanenmu da dama su hankalinsu ba anan din yake ba kawai hankalinsu ya fi tafiya wurin me za su yi su dan samu dan abin da za su yi amfani da shi so in ka duba akwai nan wurin akwai regions kala kala irin a ce areas kala kala wanda ake amfani da jeji da sauran abubuwa dai gashi nan wurin wanda akwai irin su zamfara su yobe su taraba sokoto ga nan dai a wato state ne kala kala so idan kuma ka taho za ga cewa akwai irin ya za ka sai abu a cikin jeji bayan kuma ka sai shi sannan kuma za ka ga wannan bidiyo ce suka yi ya za ka siya so kuma bayan nan wurin za ka ga cewa akwai ya za ka sai da idan kana da abu kai kana so ka saida to ya za ka yi ka saida so duka za ka ga cewa akwai tsare-tsare kala-kala wanda in ka shiga nan wurin kuma motoci ne kawai kala-kala wa'anda za ka ga cewa irin tallan motoci ne a cikin wurin anan kana iya samun wacce ga ta maka kuma kai ma kana iya sata ka domin ka saida so bayan nan wurin za ka ga akwai home akwai favorite akwai sell wanda in kana so ka saida za ka zo ka sanya categories din me kake saidawa allah misali nan za ka zo kawai categories sai ka taba shi me kake saidawa baby biscuit ne animal feed ne agricultural and food ne ko um, ko abinci kake sayarwa kuma me kake sayarwa zaka iya ka zo ka sa a cikin jeji wanda idan ka sanya a cikin jeji kuma kawai zaka cike informations ɗinka ne kamar da kuke gani title a choose region a wani wuri kake so irin tallan ya rinka nuna wa mutane sai kai description shin menene wannan abin da ka sanya zaka dan yi bayani akan shi ne ko kaka ne so da kai wannan kawai zaka ka gashi na wurin first art da kai posting art kawai zai baka dama can mutane za su yi a ganin ga abunka a wurin kuma za ku yi ciniki nawa za su saya da komai da komai dama kuma ka sanya price bayan nan wurin nan wurin message center ne a nan wurin koda mutum ya maka magana da sauransu to zai shigo ta wurin wannan message center din daga wannan message center din kai kuma sai ka karanta sai ku yi magana idan ka za zaka saida mashi abun sai ku tattauna hankali kwance da ya kamata sai ka saida mashi so ya ake samun kuɗi a cikin kuma wannan application din ya ake samun kyautar kati yanda ka samu kyautar kati za ka ga wani nan profile bayan ka taba mana profile so ya za ka samu link din wannan application din ma dai gaba daya kafin haka zo ga inda kake samun katin da farko za shiga cikin telegram channel namu da farko zaka shiga cikin telegram channel namu za ga cewa gashi nan na aje shi zaka ga link nan wurin na zagaye gashi nan wurin link din a ah, sannan kuma na ce jaji sun dawo so da ka danna kan wannan link din zai kai ka play store yana kai ka play store sai ka sabke application din da ka sabke application din sai ka bude shi kamar haka kana buɗe shi ka gama sa baka da komi da komi so ya za ka yi kafin ka samu wannan katin sai ka yi verifying akwai wani wuri na nan za ka gashi nan wurin an nuna maka settings kawai za ka zo ka taɓa kan settings ɗin nan kana taɓa kan settings sai ka zo ga wani wuri nan an rubuta maka phone and settings shi ma kuma sai ka taɓa shi alal misali kamar haka da ka taɓa shi za ka ga nan wurin za ka ga nan banka ko kuma za su ce ka sanya number waya kana sa number waya sai ka danna a wannan wurin za ka ga kuma ko kuma ka danna confirm so zai baka damar kai a ah, verifying na wayarka so da kai verifying number wayarka shikenan za ka ga cewa a ah, wato application din ka yi lafiya lau kuma sannan za ka ga cewa sun sanya maka wannan katin naira ɗari sannan kuma za ka ga cewa duk wanda ka je kai inviting za a baka 100 naira kai ma so ya za ka yi wannan invite din kuma in kana so ka yi inviting za ka zo ka taɓa wannan wurin again kuma profile kana taɓa shi nan profile za ka ga dawo maka nan sai har ga wani wuri na an ce maka ga shi nan wurin get a 100 naira for every friend kawai suka ka taɓa shi kama haka kana taɓa shi kama haka a nan ciki za ku ga cewa ni yanzu ina tara wanda kuma ina so in cire ta ina danna wannan redeem din kawai za ta fita a ta shiga cikin account ina so idan ka taho nan kasa za ka gashi nan wurin sai ka danna wannan wurin ga nan wurin share din nan sai ka ɗauki link ɗinka ko kuma ka danna wannan copy din shi ma zai baka dama ka ɗauki link ɗinka sai ka je kai sharing din shi a duk inda ka san cewa a mutanen ka za su iya su duba su gani so bari in gwada cire wannan in ku gani alal misali yanzu wannan kawai sai in taba redeem ina taba redeem za ku ga sun ce man the withdrawal request of 900 has been sent successful sent your phone number so kun gani kawai za ku ga cewa gashi nan wurin kuma kati ne ya 900 kawai ya shigo a cikin wayata so dama ina da wasu katin yanzu gashi nan ya hadu ya koma 1300 da wani abu so haka shine zaka bi domin ka samu kati ba tare da ka sanya ko naira ba za ku ga cewa gashi yanzu ina da katin 1335 wanda kuma yanzu 900 ta shigo so insha Allah a cikin wannan bidiyon duka zan yi maku bayani don haka idan ka fara kallo ka farka kalla tun daga farko a karshe mun gode so idan wannan shine farkon zuwa karshe ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamun karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode